tarihin jarumi sani musa danja asalin sunansa sani musa abdullahi wanda aka sani da sani danja ko kuma danja an haife shi a ashirin ga watan afrilu shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da saba'in da uku Sandanja jarumi ne kuma mai shiryawa ne sa'annan kuma mai ba da umarni ne daɗin daɗawa Sanadanja mawaƙi ne kuma ɗan rawa ne Sanadanja yana yin fina-finai a masana'antar Najeriya manya-manya guda biyu. Masana'antar shirya fina-finan Hausa wato Kannywood da kuma masana'antar shirya fina-finai na kudancin Najeriya wato Nollywood. Auren zaura ba tsada ne da shi. guda biyu dubu saba'in da biyar ya biya min bukata dubu talatin da bakwai da ɗari biyar biyar hankali na kwance ba ba ba sai na ne budurwa ba wallahi ba sai na ne budurwa ba tsaya ka ji mana zaura sun fara kaga ku kwantar da ga ango ga amarya ga kuma harkar soyayya kuma har yallo lobayya kuma har da harkar jiyayya kan wannan ba su da mutunci ku zo ku tafi ah! ihu na ango an ba da haka dai ba ta gudu a watan afrilu na shekara 2018 sani danja sarkin nufawa ya naɗa shi a matsayin zakin arewa wato etsunufe haya abubakar ya da sani ja a matsayin zakin arewa sani ja an haife shi a garin kano a wata anguwa da ake kiranta anguwar fage a kanan dabo kuma matarsa ita ce wannan jaruma mansura isa wanda suke da ‘ya'ya guda huɗu. Sani Danja ya fara shirin fina-finan Hausa ne a shekara ta dubu ɗaya da casa'in da tara. A wani fim ɗinsa wanda ake kira ɗalibai, bi ma'ana, Sani Danja da Sarki Nuhu sun fara fina-finansu ne a shekara guda, ma'ana a shekara guda suka fara bayyana a masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kannywood. Danger. Danger Records. This is good. don't change, man. Uh-huh. Another man food is another man poison. One man thing, another man problem. Me no danger, no like problem. But if you give me one, I could give you thousand. maso hare gwarin kisa ne yoren gaji a su a yanzu na bai gaba dan sarki ya ce a sanar da za mu je mu sa ranar daurin aure ya ga talakarsa bai wasa zai aure ta Is there anything that you're thinking about this very moment apart from me? No, maybe not really, somehow. What's the name? My name? <clears throat> I Sani ina son ki. Tuwon kana so na ka aure ni mana. Ba zan iya yin haka ba. Saboda yin haka tashin hankali zai zama ganaja. kuma kin san mahaifiyata ta riga ta gaya mu kada in sake bata na ja idan har na bata na ja to ba ta yafe min ba duniya da lahira na ji zancen ka waɗansu suna yi masani dan kallo a matsayin shi ma sarki ne domin gawartacce ne yana da masoya masu ɗimbin yawa sani danja ya shirya fina-finai da dama kuma ya ba da umarni da dama a fina-finai da dama inda ya fara bayyana a masana'antar Nollywood a shekara ta 2012 a wani fim da ake kira Daughter of the River. Daga cikin fina-finan da Sani Danja ya yi akwai ‘yar Agades, akwai a cuci maza, albashi, bani ɗan Adam. budurwa, da kai zan gana, daga Allah ne, daham, ɗan magori, duniyar nan, fitattu, gani gaka, gwanaye, hanyar Kano, kukan zaki, the other side, buri uku a duniya, da dai sauran manya-manyan fina-finai. Sani zan ja ya kasance jakada ne na wannan babban kamfani na Glo a Najeriya, kuma ba shi da wani amini a masana'antar shirya fina-finan Hausa ko mu ce a duniya kamar Yakubu Muhammad wanda shi ma mai bada da umarni ne kuma jarumi ne. A yanzu haka babban fim ɗin da su Sani Danja suke watsawa shi ne fim ɗin nan na gidan Danja, wanda mutane da dama suna yaban wannan fim suna ganin wannan fim akwai darussa masu ɗimbin yawa. Haba da Allah, haba, matattawa, ku sata a gaba ku take ta? a ko ba komai kwa duba mutunci na mata ta ce na aure ne saboda ina santa dole ne in kare ta dole ne ku bata mutunci ku girma mata a gidan nan amma ku sa ta a gaba kuna duka billahi lazi in haka ta sake faruwa sai kun tattare na kun bar gidan nan saboda me in ban da darajar da kuka ci na mahaifina da ya rike kuka zauna shekara da shekaru kuka aiki tare da shi billahi lazi da ko saurara muku ba zamba ba shi yasa na ce ke zauna ki ci gaba da cin arziki a gidan nan wannan shine na ƙarshe kada a sake maimaita billahi lazi kada a sake maimaita kila ba mutum ne ke bace ba ita da ita ake cuku-cuku ko mai tabbata da kenan a da shila ta ce amma a yanzu ina auren yayanta domin haka niyyar ta ci. yi haka ne amma ki dinga dan kasa kasa da magana kin san ta sai ta lallabe kamar ya in yi magana kasa wace ce za ta lallabe eh? kada wa ya ji to kada ta ji mana ita wa ita an wata ki dinga magana ki kin ga miji daga cikin magana wallahi kamar da kasa wannan maganar ba wallahi sai na ga yawan shida mai ne ya fi birge ku a danja kuma mai yasa kuke son danja muna so mu san abin da ya fi birge ka a kan sanadanja idan kai cikakken masoyin danja ne to kai mana subscribe kuma ka danna mana alamar like domin wannan tarihi ya zo muku ne daga tashar mai ɗimbin daraja ta Kannywood wato Kannywood Flix TV.